قسم أهوال عباده غنى وفقرا وأنزل الماء وشق الأرض شقا فأخرج به أزواجا من نبات شتى هو سبحانه وتعالى يعلم ما فوق السماء وما تحت ثرى ولا يجيب عن علمه دبيب النمل في ظلمة الليل إذا سرى سبح له السماء وأملاكها وسبح له النجوم وأفلاكها وسبح له البهار وهيجانها وسبحت له الأنهار وأسماكها وسبح له الأرض وسكانها وسبحت له الهب والنوى وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد فالسلام alaikum wa rahmatullahi barakatu dukkan godiya tare da jinjinawa da yabawa sun tabbata ga allah madaukakin sarki mai kowa mai komai wanda ya hada fuskokinmu a daidai wannan lokacin muna jaddada masa godiya mara iyaka tafsirinmu na ramadana yau zamanta ta goma kenan muna cikin suratul bakara kuma mun zo gabar wa mara daga nahun yin fikun wanda za mu karata shi a kanta sai dai mana zai kara farawa a kan sura allah ya yi mana muwafaka ya nuna mana daidai ya ba mu ikon bi ya kuma nuna mana kurakuranmu ya ba mu ikon gyara matattunmu allah ya yafi musu allah ya rahamce su marasa lafiya mu allah ya basu lafiya mu kuma Allah ya sani mana lafiya mu idan ta mu mutuwan ta zo Allah ya sa mu cika da imani bismillah a'udhu billahi as-samil alim min ash-shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim alif lam ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنفقون إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون نعم بسم الله الرحمن الرحيم كما يدعى مكفأة alif lam Allahu a'lamu bi muradihi muka ce zalikal kitabu la raiba fihi wannan qur'ani babu kokonto a ciki hudan lil muttaqina shari'a ne ga masu tsoron Allah alladhina yu'minuna bil ghaibi wadanda suka yarda da gaibi sune muttaqun wa yuqimuna salata kuma suna masu sayar da sallah a wannan gaba su ne muka yi don tattaunawa a kansu za mu shiga gabar wa min mara daga kanahum yau sannan kuma masu sauran ala daga sifa su shine sifa ta uku kenan suna infaki cikin abu da muka arzuta su Allah subhanahu wa ta'ala a sanda yake magana kan al'imanu bilgaibi da kuma al'ikama fi sala ya gabatar da fi'ili akan gaba da jumlar amma da ya zo gaban infaki sai ya gabatar da ya jinkirtar da fi'ilin zuwa ƙarshe ya ce yi yuminuna bilgaibi kaga an gabatar da fi'ili akan gaibi wayu kimuna salata bayan gabatar da fi'ili akan kan sala amma da haka zo al ka ce wa min mara zakanahum yunfikun ba ce ba wa yunfikuna min mara zakanahum dan Allah subhanahu wa ta'ala ya san yadda ya halicci jibillan bil ran bil'adama an jibiltar da shi ga son dukiya shi ya aka gabatarwa wa min mara zakanahum yunfikun sannan Allah ya kawo maka da tabi'idiyya min ma don kaɗan cikin abun da aka baka da zaka cire amma sai dai anan mai kadarin abun da zaka cire Allah bai gaya ba bai ce maka ba nawa zaka cire iya nawa zaka cire bai gaya maka ba amma a wata ayar Allah ya ce wa yasaluna kama zan fi kuna kulil lafwa rara zaka cire ko daga rarar ne zaka cire an ce maka kulil lafwa kaga an gaya maka yadda za ka cire wala taj'al yadaka maglulatan ila unukika wala tabsutha kullal basti fataq'uda maluman mahsura sannan kuma Allah ya ce wa mimma razaqna wa kalmar razaqna akwai ishara a ciki na cewa wannan dukiyar mafa ba da karfinka ka samu ba cewa kai razakana hum mu muka arzuta su ba dabaranka bane ba ba karfinka bane ba ba komanka bane ba karka ɗauka tun da kai attajiri ne shi ya sa, ko kana da wayon kasuwanci shi ya sa, ko kana da diploma degree master professor shi ya in har ka ɗauka hakan shi ya kawo maka arziki to ka shiga sahun irin saha irin mutane kamar tsohon karuna eh ka shiga tsohon karuna inda ma wuce tuhu ala ilmin indi ya dauka shi dukiyar ma hankalin saboda wayonsa ne ya kawo masa inna ma wuce tuhu ala ilmin indi to ba ilimin ka bane Allah ce wa min marzaqnahum mu muka arzuta su daga cikin abin da muka arzuta su suna infaq Abdullahi ibn Abbas sayyidul mufassirin kamar yadda Ali ibn Abi Talha ya faɗa ibn abbas ya ce wa mimma razaqnahum yunfiquna ay zakatu amwalihim suna ba da zakar dukiyarsu wato zakar da aka wajibtar shine ma'anan mimma razaqnahum yunfiqun koma bayansa kamar yadda aka kawo daga siddi daga abi malik daga abi salih daga abdullahi ibn abbas daga ibn masudun har ila yau da sauran sahabbai suka fassara da cewa wa min mara da kanahu yunfikun hiya fakatun rajuli ala ahlihi wa hada an tanzila zaka ciyar wanda mutum yake wa ahalinsa shi shine min mara da kanahu yunfikun ibnu jariru tabari yi magana mai kyau game da wannan Ya ce duka biyu zaka suna ciyar da zaka suna fitar da zaka suna kuma infakin suna ciyar da fitar da zaka suna, kuma infak na nafila wato suna kyautata wa ahalinsu sahaban annabi kakaf suna masu fitar da zaka suna kuma masu kyautata wa ahalinsu kamar yadda anan ibn mas'ud ya fassara da haka kamar yadda abdullahi ibn abbas ya fassara da haka kamar yadda da yawa daga cikin sahabbai suka fassara da haka ga ayar wa mimma razaqnahum yunfikuna cikin arzikin da muka ba su suna kyautata wa iyalansu za ka iya fahimta idan haka ne muttaki wanda yake tsoron Allah to baya wasa da fitar da zakka har ila yau muttaki wanda mai tsoron Allah ne yana kyautata wa ahalinsa karka dauka mutaki ne ko mumini wanda bai kyautata wa ahalinsa in dai mutum baya kyautata wa iyalansa alhali na da hali yana da dukiya baya sahun masu tsoron Allah baya kuma sahun masu imani Qur'ani ya kore shi kwata-kwata cikin masu imani Qur'ani ya kore shi cikin mutakuna wanda ake jinjina musu shi baya daga cikin ma'aiki ya ke sallallahu alaihi wasallam ya ce mafi alkhairin cikinku shine ne mafi alkhairin ku ga ahalinsa wanda kuwa ni mafi alkhairi ne zuwa ga ahalina menene amfanin dukiyanka idan iyalanka ba sa morewa menene amfanin dukiyanka idan na kusa da kai ba sa morewa kudinka tamkar dutse ba ta bambara wannan ba aikin mumunai ba ne ba kwata-kwata mumunai ba haka suke ba mumunai suna ansa faɗi haƙƙin Allah subhanahu wa ta'ala liyun fi sa'atin min sa'atihi wa man qudira alaihi rizquhu falyunfiq mimma atahu Allah Al-Hasan al-Basri alaihi rahmatullah yace na leko Kur'ani daga bango zuwa karshe daga garu zuwa garu na leko Kur'ani, sai na sinci gurare daidai har tisin ɗari ba goma inda Allah yake magana a kan arziki ku ciyar zan ciyar da ku sai da na duba ƙur'ani ya ce daga garu zuwa garu guri guda ne kacal inda kuma shi shaida ne yake nuna wa mutan cewa ciyarwanku fa yana kawo muku talauci ya'idukumul fakra wa ya'murukum kumbin fasha. wallahu ya ya'idukum magafiratan min wa fadula, wallahu wasi'un alim alhassan basri ya ce abun mamaki ga musulmi ya gaskata makaryaci cikin kalma guda ɗaya ya kuma karyata magaskaci allah kenan cikin gurare tasa'in? ka gani? guri tasa'in allah ya lamune maka arziki a ƙur'ani guri tasa'in shi kun shaida ne guri guda ya nuna cewa in ka ciyar za ka talauce sai muka gaskata shaida shaidani akan kalmar nan da ya fada guda ɗaya muka juya wa Allah baya bayan kalmar tasa'in ya fada ƙur'ani halimu haka yake nunawa halimu haka yake nunawa muna gudun ciyarwa muna gudun infaki mun kunne mu ya fi sauraron huduban shaidan da ya ce ya idu kumul fakara da Allah ya faɗa amma ba ma ɗauka wazin Allah gurare tasa'in da yake nuna shi shi ne mai arzuta mu kaga ko da ba ma so ɗin magana ta gaskiya mun fi sauraron huduban shaidan sama da huduban Allah subhanahu wa ta'ala ka danne daga cikin bayin Allah wanda yake sakewa al'umma hannu balle ma yanzu halin da muke ciki yanzu abun abun tosayawa ne za ka ce ko yaya ne mali Allahu alam yanzu mu shiga wani hali na fitan hankali masu hannu da shuni da shugabanninmu to sai mu baya ransu kwata-kwata abun da yake ransu shine su da ahalinsu wannan kuma alamun tashin kiyama ne ba kuma alamun so mana alkhairi ne daga Allah subhanahu wa ta'ala ba Muhammad bin al-Munkadir alaihi rahmatullah yake cewa yace kana kalu magabata sun kasance suna faɗi iza arada Allah bi qaumin khaira idan Allah ya soma wadansu mutane alkhairi amara alaihim khiyarahum zai shugabantar musu mafi alkhairin cikinsu wa ja'ala arzakahum bi aidi samha'ihim sannan sai ya sanya attajiran garin masu tosayi ne attajiran garin 'yan kasuwan garin masu tosayi ne masu ahuwa ne in Allah ya yi muku haka to fa ya so muku alkhairi in bai muku haka ba to Allah na cikin fushi sai ku koma ga gafara alfarkat asabhi kenan yake cewa lam yakun ashabu nabiyin kattu fi ma khala min ad-dunya afdala min ashabin nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam la ashja'a liqa'in wala asbaha akuffa yace ni kam ba wani annabi da ke tare da sahabbansa kamar irin rayuwar ma'aiki da sahabbansa yace sahabban ma'aiki yace sun fi kowa jarinta nan sun fi kowa sake hannu sun fi kowa sake hannu da kuma rongome wajen siya da sayarwa amma mu ma namu sai a hankali a cikin musnad na imam ahmad ibn hanbal yake aka kawo hadisi cewa ya kulullahu azza wa jalla allah na faɗi a ranar kiyama idan ya tattara bayi kaf ya raba na rabawa ya ce da mala'iku unzuru finnari ku je ku leko wuta ku duba hal talkauna min ahadin amila khairan kattu za ku iya samu a cikin wuta wanda ya taba yin alkhairi ko da so ɗaya ne ku je ku duba cikin wuta kakaf idan kuka samu wanda ya taba yin alkhairi a rayuwarsa ko da so ɗaya ne ku kawo mun labari fa yajiduna fi nari rajulan sai su zo su dinga kwakula bincike cikin wuta sai su samu wani mutum guda ɗaya faya na lahu mala'iku za su ce da mutumin hal amilta khairan kattu ka taɓa yin aikin alkhairi a rayuwanka faya kulu la zai ce ban taba yin aikin alkhairi ba gaira face dai kawai anni kuntu usamihun nasa fil bai'i aiki na duniya in dai na alkhairi ne shine wajen siya da sayarwa ina rangontawa mutane ina yi wa mutane afuwa faya kulullahu azza wa jala yana faɗin haka Allah zai ce da shi ko zai ce da mala'iku ismahu li abdi bi samahatihi ila ibadi ku yi ma bawa na afuwa don yana yi wa bayina duniya afuwa irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama ‘ya'yan kasuwa attajirai ya sharakuna masu hannu da shuni lahira na nan zuwa duniya tana juya muku baya muna cikin watan infaq ku sake a sake ku rike a rike annabi cewa ya salama Malayakun Allah suna yawo a ban kasa suna dauka kukansu zuwa ga Allah kai ko ka san addu'ar mala'iku karbabbe ne suna cewa ya Allah duk mai ciyarwa a ninka masa dukiyarsa ya Allah duk wanda ya rike hannu kem Allah kai ma rike naka kem addu'an nan wallahi ba ta faɗowa Huzaifa ibn al-Yaman sahabin ma'aiki ne kala yace utiyallahu Allahu bi abdin min ibadihi an zo ma Allah wani bawa daga cikin bayinsa bawan da atahu Allahu malan fid duniya Allah ya arzuta shi a duniya yana da kuɗi fakala lahu Allah zai ce da shi ma za amilta fid duniya me kai a duniya na alkhairi kala sai ya ce wala yaktumuna la haditha a yau ba a yi wa Allah kariya ba a kirkira wa Allah zance gaskiya kawai zan faɗa zai ce ya rab ya mahalicci na a taita ni malak ka ban dukiyanka a duniya cewa ya malaka dama Allah ya faɗa wa atuhu min malillahi allazi atakum dukiyan da ke hannunku na Allah ne in ji Allah kuma yace ku bawa bayansa yace Allah ka ban dukiya ka tabbas a duniya amma wa kuntu ubai'un nas na kasance ina siya da sayarwa da mutane wa kana min khuluki daga hali na akwai shine ina rangome ina rangome mai kudi shi idan ya zo siya ina yi masa afuwa mara kudi idan ya zo siya ina yi masa afuwa ina kuma saurara masa zan ba shi in saurara masa da kwanaki in ya samu ya kawo mun Allah ya ce fa kala Allah ta'ala sai Allah ya ce anal haqqu bi zalika minka wannan rahaman nafi ka ita kaiwa bayi na rahama amma ni nafika ka rahama zai ce ku fi masa ku shigar da shi aljanna wannan hadisin muttafaqun alaihi haka imam bukhari ya kawo hadisin daga abu hurairah ma'aiki yana faɗa sallallahu alaihi wa sallam. Allahu azza wa jalla Allah madaukaki ke cewa amfik umfik alaika ka ciyar ni zan baka ka gane wannan yaren baya ganewa sai mumini in ji ƙur'ani duk yadda kai wa'azi wallahi baya fahimta sai mumini fa inna zikra tanfa'ul mu'minun mumini ne kadai zai iya gane ya dabbaka yana aiki da ita an fi un fi alaika ya kai dan adam ka bayar ni zan baka magabata suka ce maganin talauci sadaka in kana guje ma talauci to ka dinga sake hannu ka dinga sake hannu ba za ka talauce ba abu hulera har ila yau ya ruwaito daga fiyayyen halittu sallallahu alaihi wasallam ma'aiki ya ce ma na kasat sadakatun min malil abdi shai'a babu lokacin da aka wayi gari sadaka ya wa bawa dukiya wannan maganar mai fahimtanta illa man rahimallah wallahi illa man rahimallah ma'aiki bai furta babu baya a cikin maganarsa shari'a yake ajiyewa abunda ya ga ya bai tashi kariya ta kanka an baka gane ba ya ce sadaka baya tauye dukiya da komai kalmar komai maka gane kuwa kana da dubu ɗaya ka yi sadaka ɗari biyar nawa ya rage raguwa ya ko karuwa ya yi a baki akwai daɗin fadi magana ta gaske nake gaya muku wallahi a baki akwai daɗin fadi annabi cewa ya kwata kwata ba taba wayi gari ba sadaka ya tauye ya tauye dukiya ba taba yi ba duniya to yanzu kana da dubu daya ka da ɗari biyar a lissafi ka nabil adama irin na 2023 yanzu ya ragu ya koma ɗari biyar yanzu hannu kan ma sai dai ka dan kama kai din ma don ya ragu amma annabi yake bai ragu ba wanda ya halice kamar yake bai ragu ba kuma ya maka alkawari zai baka me ka game da wannan maganar me tunaninka game da wannan maganar saraka bai taba tauye dukiya ba amma mawadatan mu haka suke attajiran mu haka suke Sarakuna mu haka suke kai ka ce ƙur'ani ma ba tasu bane ba kai ka ce Allah ma ba tasu bane kai ka ce ma'aikin ma ba tasu bane wallahi kamar mu da su addini mu madaban ne subhanallah subhanallah dama dukiya tana kara zuwa tana kara nisar da mai ita cikin talauci farra min alfakari, ila alfakari. ya guje wa talauci sai ya fada ma talauci ya samu kuɗi yana ga idan ya yi zai ragu bai ci yadda ya kamata bai sha yadda ya kamata ba ma shi ba har ahalinsa a haka suke ya guje ma talauci ya fada ma talauci abdullahi ibn abi katada ya ce anna abu katada talaba gari malahun fatawara anhu ya nemi mai bashinsa sai ya boyu gare shi sun waje da wasu daga baya same shi fakala ya ce in nemi usu wallahi kuntata wata rayuwa ne ya sa baka gaba ka gani na ya ce da gaske karansa da gaske ce ya ransa wallahi da gaske ya ce in da gaske ne kai bishara na ji ma'aiki yana faɗi man sarrahu an a Allah min kurbi yawmil qiyama nafasa an musirin aw da anhu annabi na ji yana faɗi idan mutum ya shiga halin kakani kayi kai da kake da shi a hannu ka kai masa abuwa in kana bin sa bashi saurara masa ko ka yafi masa sai Allah ya wuce ma gaba duba da haka na yafi maka duk sanda ka samu ka kawo mu wannan su ne mummunan kwarar da muke so mu ga mun kwaikwaye su mai kuɗi kamata ya musamman attajiri ma musamman attajiri kamata ka nuna ma garinku 'yan garin naka ka nuna musu kai kana yi musu rangwame su ba da shaida gaban Allah a kanka wannan shine arzikin kannan alkhairin sa kenan a gurin su shine kawai alkhairin sa a gurin su sayyidina Usman ibn Affan akwai lokacin aka samu karancin abinci a cikin garin Madina a lokacin kuma ma'aiki na raye a tsakiyar su aka samu karancin abinci a garin sai da ya yi odan abinci ton ton aka kawo garin madina ya kira manya-manyan attajirai yake ku zo kar ku bani riba kawai ku bani uwa kuɗi ku ɗauka da ya faɗi abunda ya saya suka ga haka ma ya yi yawa kuma suka gani idan ba su siya ba zai kwanta kwante ya ce haka kuke gani kuna ga hakan ba riba na neman ba kudi na za ku mayar mu ma kuna ga yayi nauyi kuma kuna ga idan kuka bari zan wulakanta ya ce na san wanda zai siye shi sama da yadda kuka siya suka ce a garin nan a nan madina a madina ma yanzu mu ne manyan tajiran idan ba mu siya ba za ta kwanta kwanta ya ce ku je ku ga ikon Allah mana suna juya baya sai ya yi shela ce duk mai madina in akwai talaka ya zai doka fi sabilillahi ya zo ya dauka fi sabilillahi labari ya zo ga ma'aiki sallama ga abun da Usman ibn Affan yayi bai ce ma darra Usman ma fa'ala ba'da al-yawm ma darra Usman ma fa'ala ba'da al-yawm ma darra Usman ma fa'ala ba'da al-yawm so uku annabi ya fara yace ba abun da zai cutar da Usman shiga aljanna bayan abun da yi yau so uku ma'aiki ya fada ga attajiran musulunci wanda muke so mu kwaikwaye su haka muke akwai wani bai yahude yana banul gaffar sanda ma'aiki ya zo madina kakaf madina ba rijiyan da take da ruwa mai daɗi sai bi'ir roma wannan ba yahudin guga ɗaya shaka ɗaya za ka ɗauka ka riba ruwa guga ɗaya za ka kawo cakali ɗaya abincin shi ne farashin guga ɗaya kowa zai kawo muddu ɗaya sai ya ɗauki ya riba cakali ɗaya yana kuntatawa musulmai kuma hakan yana bakanta ma ma'aiki kun san Allah ya faɗa bil mu'minina ra'ufun rahim yana kuntata masa sai kawai ya yi shela a bayanan jama'a ya ce wa zai saye bi'iru ruma wannan rijiyan fi sabilillahi ga aljanna ya dauka wa zai saya ga aljanna ya dauka usman ya ce ni zan saye shi da ya zo ai bayahunin ya riga ya ji an sa farashin aljanna a rijiyarsa kasan akwai irin masu zukatan yahudawa ma yanzu da zaran sun ji abun ana bukatan su a gari to tafka kudi ake yi shi ma bai hunin haka ya tunda ya ji har an sa farashin aljanna ga zai waya zai siya to ku zo za ku samu waya aljanna tafka kudi yayi na hutan hankali akwai masu macewa rabin da ya yi wayo ma dirhami dubu goma sha biyu ya siya shi da ya zo ya ce bai hunin ina so in siya wannan rijiya ya ce na sayar wani ainihin da duka sayar ruwa na rijiya kawo guri ku dauka dauka sai da ya zabga kuɗi na ku dan hankali usman ma ba da ya saya kudin ba ka san da shike duk yadda aka yi tunanin mumini da gafiri ba sa zuwa daidai su kafirai lahum qulubun la yafqahuna biha sai da ya zuna ya ga bari ya masa wayo irin ta mumunai ya zo yace to ka sai mun rabin rijiya bai huna ya rikice yace ya kuma rabin rijiya ana sai da rabin rijiya ne ya ce ina nufin kudin da kasa zan baka rabi amma rijiya ka bai fita hannunka ba kuma kudin rabi ka samu kwana ɗaya naka kwana ɗaya nawa kaga akwai rijiyanka kuma ga kudi a hannunka ya ce to wannan kan ba damuwa wannan ne kam daidai ne ya ba shi dirhami dubu goma sha biyu rabin rijiya ya siya rabin sai da bayan siya ya ba shi kudi tas sai ya yi shela ya ce usman bin affan ya siya rijiya kaza din biyu ruma ya siya rabin ma'ana kwana ɗaya nashi kwana ɗaya na mai rijiyar to duba da haka yau nawa ne ku je ku riba kyauta gobe na mai kudin ne in kana da kudi sai gobe ka je ka riba suka ce a ah, to wani ne hauka muke da shi ne ba sai mu riba na kwana biyu ba sai mu zo mu riba na kwana biyu yau firi sai mu dauki bokoti biyu bokoti daya na yau bokoti daya na gobe sai aka fara yin hakan ba yahudan nan ya gane a sha masa wayo ne ranar sayarwa ba wanda yake zuwa zai tashi empty ranar usman kuma mutane layi layi ya ce ashe wayo ya yi mun sai nan ya gane tun to cry <laughs> ya gara zuwa da kafa shi wajen usman bin affan ya ce da usman bin affan cika rabin mara kara sai rabin ma kawai dauka gaba daya ya ce to ni kuma zan siya farashin da nake so yanzu kama tudinu tutayan aka ce dubu takwas dirhami dubu takwas ya saya rabin a can dubu ashirin da biyu ko biyar ne rabin can yanzu dubu takwas rabin ya saya nan ma aka ba mu aiki labari cewa usman gashi rije ya siya ya bar fi sabilillahi ya ce dan aljanna ne ga attajirai yadda suke sa kuɗinsu don al'umma kawai ba don kansu ba ba don ahalinsu ba wa rabin ka'aba ba don kansu ba ka duba abu talha sanda aka saukar da aya lan tanalul birra hatta kumin matu hibbuna ba yadda za ku samu fifiko da ɗaukaka a gurin Allah sai idan kuka cirra abun da dai kuke so din da aka sauka da wannan aya da bairuha wani gona ne ana kira shi bairuha a duk duniya inda yake samun kuɗi kenan kuma inda yake so ɗin kenan sana'ansa mafi ala wannan shine kuma yana son shi da kanshi ya ce mafi soyuwa daga dukiya dukiyata bairuha ya zo ya zuna gaban ma'aiki ya ce an saukar da ayar lantana lulbirra hatta tun fi kumin matuhibbona ya ce to na ba da bairuha gonan da na fi kaunanta na ba da ita fi sabilin lahi yanzu ka taba ga rayuwanka ko a fim ka taba ji wanda ya kyautar da gidansa na mai ba ba gidan mai kana sayar da mai gidan ka na mai abu da kake so na duniya kaga kuma nan kake ci ka sha kyauta kawai ka mika kafa ka zauna ba ka da wannan yardan ga Allah ba ka ɗashi ba ka isa ba wa rabbil ba amma dai ga mummunan kwaran ga 'yan farko farkon haka suke rayuwa amma mu yanzu zukatanmu ne ba namu ba ne kayan ne namu ne kayan musulunci ne namu hulanmu namu ne fuskanmu namu amma zuciyar ba namu ba ne ba wallahi ba tamu ba ne zukatan a ranta muka yi daga arna mutum yana sayar da kaya da zaran aka ce ramadana kai na yi wannan mamaki zukatan namu arna suka ɗauka mu muka ɗauki na arna su idan bikinsu ya zo saukar da farashi suke yi wallahi da idan yana ci riban dubu yanzu za a 50-50 riban 500 zai sauka wai me yasa bikinsu ne yau kawai bai fafa faɗi fa da riban yake amma ya 50-50 kai fa shi nashi biki ne fa kai naka ibada ne kuma rukuni ne a ibadar ramadana kuma masu azuntanta musulmai ne kaka musamman kaman garin maiduguri in ka kasa gida ɗari tasa'in da tara da doriya har da tara musulmai ne amma an ce ga ramadana ya shigo za su yi ma Allah bauta wanda ke rukuni a kansu kai da kake ba ka da rahimi a zuciyarka kake kuntata musu wai kuma kana neman a yi maka abubuwa haɓa yalla boy abinda ka shuka shi za ka girba fa an wuce gurin zukatan yanzu na musulmai ne musulmi ne mai wannan hali abadan abadan wallahi ba haka ne ba hisham bin hassan yake cewa Muhammad bin Sirin ya taba siyan kaya aka ba shi ribar dirhami dubu arba'in sai da ya ga riban ya kai riba ya ce ina tsoron kar in ci kazamin riba Allah ya kama ni ya ki wannan riban ya sai rashin shi normal farashi amma kai yanzu ka ce ai gara ba sa ne Allah ya kawo da shi ke dama irin imani naka ba irin tasu bane ba Hajjaj bin Dinar ya aika zuwa garin Basra ya tara wakilinsa ya bashi kaya kayan abinci ya ce ya je ya sayar da shi a garin Basra amma ya sayar da farashin da ya tarar a garin ake sayarwa duk farcina ya samu a garin ake sayarwa ya sayar da hakan da ya zo sai ya rubuta ya aika ya ce anni kadimtul basra na zo garin basra fa wajadtu ta'ama sai na tarar da abincin mu ba fa habistuhu na tarar da abincin farashin ya sauka sosai idan na sayar da wannan farashin uwar kudin kama ba za ka samu ba sai na rike abincin na kwanaki kaɗan don farashin ya ɗan karu inda za ka ɗan samu wani abu tukunna sai na sayar Faza da ta'am sai da ya ɗan karu fasdattu fihi kaza wa kaza sai na kara wani abu kaɗan da kaɗan sai na sayar maka yana faɗin haka hajjajja ka rubuta zuwa gare shi ce innaka kada huntana ka ha'ince mu ka ha'ince mu wa amilta bi khilafi ma amarnaka kai aiki da ba abun da muka faɗa maka ba cewa muka yi ka sayar da ita a wannan farashin tun da ka rike ta kayan ta hau ka sayar kar ka zo da ko naira ka yi wa talakawan garin sadaka ka kakaf tukunna ka zo haba miswar ibn mahrama ya tara abinci zai sayar sai da ya ga da hadari ta tashi damuna ya shigo kudin kayan zai kara tashi ya san da zaran ya shiga cikin damuna kayan zai kara tashi na fita hankali ya ce ina tsoro kar mu shiga damuna kayan ya kara tashi riban ya yawaita duba daga ku sayar shi yanzu yanzu wai ma suna gudun riban makar ya yawaita a sayar da ita yanzu yanzu kaga yadda suke amma idan muka fara magana sai mu ce ai waɗannan su ne sai na umar bin khattab da aka bashi labari ga abun da wannan bawan Allah ya yake jazahullahu khaira amma wai don girma in za mu yi wa kai mu adalci in dai za mu yi wa kai mu adalci wai yanzu ka yarda za ka shiga aljanna da suka shiga kuma ne ana shiga aljanna da aiki tare da rahaman Allah to yanzu wai kana jiran ka shiga irin aljannan tasu da kuma irin wannan aikin naka kai wa kanka adalci don Allah ai yanzu ba malahira ba wallahi ko bi aifi na makabartan gwange zai yi wuya kai ka samu Shau Ahmad Tijjani a Jawahirul Ma'ani juz'i na farko babi na uku fasali na biyu shafi ta arba'in da biyu kana darul fikri ya kasance duk wanda yake sayar da kaya da tsare yake kar ku siya kayansa ina 'yan tijaniya shau tijaniya ce duk wanda a cikin sana'ansa akwai gish ha'inci ga al'umma kar a siya kayansa shehu tijjani ya ce duk wanda yake sana'ansa haramun ne kar a siya kayansa shehu tijjani ya ce duk wanda ke caku da halal da haram kar a siya kayansa izza sunna shehu tijjani ya ce a jawahir bari juzu'i na biyu kenan babi na biyu fasali na hudu yace usikum fi mu'amalatil aswak na yi muku wasiki ya ku 'yan kasuwa da cikin abin da kuke yi na kasuwan ina yi muku wasiki da cewa alama alamu hafazati kawa'id shar'i wal usul ya ku 'yan kasuwa ku sare ka'ida da usul cikin siya da sayarwa na shari'an Allah kar ku sayar ma bayan Allah kuna masu cakude musu hanci ka je ka duba in babu ka ce gobe kariya aka yi in dai kuma kai ɗan kan tijjaniya ta asali ne koma jawahiru ma'ani juzu'i na farko babi na biyar fasali na uku shau tijjani ce duk abun da ni na faɗa wani ya ketare ya kafirta saukin kafirci ba mu muka gaya ba kai musulmi ne a gurinmu amma dai ga abin da yake a cikin jawahirun bayani haba ta yaya don Allah kuna kasuwanci ba kwa tuna Allah kai ka ce a wama ba addini ba ne ba da yawa daga yan kasuwa tajirai mu wallahi tallahi ba su dauki kasuwanci ibada ne ba sun dauki ta ne kawai na yau da gobe Allah ya ce wa halallahu al-bai'a wa harrama riba kasuwanci halal ne kasuwanci ibada ne in ko ibada ne kowace ibada akwai sharuddai guda biyu al-ikhlas wal mutaba'a kai don Allah kuma bisa koyarwa Qur'ani ma'aiki yana yin kasuwanci amma rukusa zalla ne sahabbai suna kasuwanci rukusa ne zalla kyauta kamar zaka ce kana zuwa sayan kaya wallahi riba kaɗan ya wadatar kai da kanka kasan an maka abuwa wai mu ce kuma to in dai annabin tamu ne ga yadda ka yi kasuwanci in sahaban namu ne ga yadda suka yi kasuwanci in magabatar namu ne ga yadda suka yi kasuwanci in ma kai tijjaniya ne ga yadda tijjani ya faɗa sai dai ba ruwanka daga baya to ban sani ba akwai kona rai jama'a wallahi Allah akwai kona rai mu za mu yi addu'a ma yanzu kai za mu yi addu'a abokan kyari yayi Allah Allah Allah ya bar mana shi ni ma yau yanzu zan yi waɗannan da suka samu jarrabawa cikin konuwa na gobara ya Allah a cikinsu kai ka san mai kyau kai ka san mara kyau in a cikinsu akwai wanda taimakawa talakawa dama akwai a zuciyarsa agazawa talakawa akwai a zuciyarsa daga attajir masu kudin da yake magana ba kananan kananan kasan nan ba na sama sama wanda da su abun yake tafiya in zuciyarsu akwai rahimi, to kunna jarraba ya same su Allah mayar musu da dukatansu Allah ka ninka musu ninkin ba ninki Allah ka sa su manta da wannan bakin ciki Allah ka sa su manta da wannan bakin cikin addu'ar namu kenan ga mawadata masu zuciyar rahimi din amma ya Allah a cikin su a cikin wanda aka yi musu gobara na kasuwan Monday market da kasuwan Gamboru market da sauran dai kasuwannin wayanda suka yi asara in a cikinsu akwai wanda ba rahimi a zuciyarsa tun dama kuntatawa talakawa aikin sake kenan dama yana ma jira yi ramadana ya kuntatawa talakawa tukun abun ya faru ya Allah karka mayar masa dukiyarsa ya Allah karka mayar masa dukiyarsa ya Allah bashi ya dan gwada halin talakawan shi ma ya gani alquran da addu'an namu kenan yau amin ya rabbal alamin aya ta gaba Allah ya ce wallazi mm. mm. mm. wallazina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun akwai maganganu guda shida a wannan ayar na ɗaya Allah ya ce wallazi wallazina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika muttaquna sune wadanda sifa ta hudu kenan su ne wadanda suna masu amanna da abun da aka saukar maka na Kur'ani da hadisi suna masu yadda yadda jiya muka ta al'imar ma'ana gaskatawa to suna masu gaskatawa ga abun da aka saukar maka na Kur'ani da hadisi sannan kuma suna masu gaskata duk abun da aka saukar gabanninka na littattafan kutubu samawiya suna masu amanna daidai yake da fadin Allah subhanahu wataala kulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila ibrahima wa isma'ila wa ishaqa wa yaquba wal asbaq wa ma utiya musa wa isa wa ma utiya nabiyuna min rabbihim da fadin aya wa kul amantu bima anzala Allahu min kitabin na yadda da duk littafin da Allah ya saukar a sama kakab na yadda da su na Qur'ani na yadda da hadisi na yadda da littattafan sama da aka saukar na baya duk na yarda da su tukunna kai ka zama mumini kuma ka ce la nufariku na ahadin min rusulihi littattafan da annabawan ka ba wanda zamu bambance mu ce banda wannan mu babu wannan din tukunna ma ka zama mumini ka sifa ta hudu bugu da kari sai ka tana cewa yarda da qur'ani yarda da hadisi wannan a gefe guda yarda da littattafan da suka gabata aikin kada su imani aikin kada suka yarda Allah ne ya saukar ma al'umma wancan zamanin ka yarda da haka amma ba a ce ka yi aiki da ita ba aikin kada ita haramun ne dama ku ji wani ba wannan gurin inda littafi zai yi masai don mai faɗi ai dama magana yana da balu ne duba da wanda ya faɗan yanzu magana da kai za ka faɗa ya sha bamba da magana shugaban garinku ko ba haka ne ba maganan shugaban garinku yana sha bamba da na sama da shi to haka nan kuma maganan halittu yana bamban da maganan ma'aiki maganan ma'aiki na Allah ne ko kun gane ba to magana yana da farashi ne duba da wanda ya faɗan nan yake farashi shi aka ce a yi tafdilu kalimatillahi tabdilu kalimati gairi lahi ala kalimatin lahi ka tafdili gairihi alaihi fifita maganan wani akan maganan Allah daidai yake da fifita mutumin akan Allah ne to in ka je Kur'ani a gefe jama'a a duniya kakaf babu littafi da yake da farashi yake da daraja yake da daukaka yake da karamci kamar littafin attaura littafin attaura a rubuce haka aka kawo daga sama littafin attaura kuma Allah ne ya rubuta ko Kur'ani ba Allah ne ya rubuta ba kutabul wahayi su suka rubuta Kur'ani a kasa su mu'awiya da sauransu suka rubuta amma attaura a sama rubutun Allah haka aka kawo kasa a yau da nake magana akwai a taura a duniya kun san abu mamaki ga darajan cewa daga sama aka kawo littafin nan kuma mala'iku suka kawo jumlatan wahida suka kawo kuma rubutu ne daga Allah Allah ne ya rubuta duk da haka yau ba ta aiki idan kai aiki da ita kafar Kur'ani ka kafirta kuma kowa ya san Allah magana shi bai expire amma dai ba aiki da wannan din kenan za ka fahimta cewa ashe duk darajar littafi baya jara Kur'ani. baya jara Kur'ani. da yana jara Kur'ani da attaura ta aiki wallahi da ta aiki Allah ne fa magana ne fa na Allah kuma rubutun Allah ne fa me zai hana yi aiki a gaban ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam a bainan sahabbai sayyidina Umar mafi fi cikin daga cikin sahabbai din yana karanta a taura gaban annabi wallahi yana karantawa ma'aiki yana kara fushi yana karantawa ma'aiki yana fushi shi ko baya gani fuskan annabi shi kawai yana ga littafin yana karantawa sahabai da suka fahimci annabi fushi yake yi maimakon fa ya sake fuska ba fushi yake an ka kira umar da sayar da karatun nan naka yanzu da sayar da karatun ka baka gani ne kana karantawa ma yake yana kara fushi da ya daga kai annabi ya yi fushi dama suka ce idan ma yake ya yi fushi muna ganewa fuskarsa muka ga ya yi fushi umar da ya ga annabi ya yi fushi sai ya ce raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi muhammadin nabiyya tukuna annabi ya sauka tukunna ma'aiki ya sauka ya juya yake da Umar ya Umar wallahi law kana Musa hayyan lama yahu illa taba'ani yace ka bar magana kana karatun a taura a gabana wallahi ko annabi Musa yana raye bai da hurriya sai ya bi Qur'ani haka kawai dare saka ko in ce rana saka ajiye mana Qur'ani a gefe kaga wani muka ce ya fi Qur'ani ko mu ce samina wa tantan da kai wali ne wali sai dai na shaida ne a wajenmu mu musulmai ba abu kaman ƙur'ani wa rabbil ka'aba babu babu babu babu kaman ƙur'ani shi ne nan yi bi ma'un zila ilaika wa ma zila min kabilika. sannan sai kuma ce wa bil akhirati hum yuqinuna suna masu yakini ga lahira Hassan Basir ya ce ina mamakin yakinin mutane na yanzu ga mutuwa suna da yakinin mutuwa amma yakin su kaman shakka shakka yake me yasa ce ba sa wasa tanadi yalla akwai mutuwa jama'a akwai mutuwa gaskiya akwai mutuwa kaga kowa ya sani kowa hada na yana da yakini akwai mutuwa amma yakini mu yana kama da shakka me yasa ba mai masa tanadi ba mai masa tanadi annabi adamu in zai fita annabi eh, annabi daud in zai fita waje yana kulle gidansa ya tafi in ya dawo sai ya bude shiga yana bude ya shiga sai ya ga mutum a sai a tsakiyar gidan yace ce man anta kai kuma wane ne ya ana malakul maut ni ne mala'ikan mutuwa wanda garu baya hana ya shiga wanda dogaraye ba su hana ya shiga wanda security ya hana ya shiga Ya yace izan anta malakul ya ce eh lalle kam ni haka ne kai mala'ikan mutuwa ne Ya ce, me ka kawo ce, ranka ranka ce, ya malakul maut ni wa lam idda ba ka zo ban gama shiri ba fa ya Dawud, aina fulanun jaruk baka shirya ba ina makocin kawa ne mata ina abokin kawa ne mata ina wane wane wane matu jami'an amma baka shirya ba har yanzu mai yakini ga lahira su ne Allah ce ulaika ala hudan aka ce ala Kur'ani yana magana yalla gwai in yana maganan shiriya zai ce maka ala in yana maganan bata zai ce maka fi fi dalalin ba ya wa ala dalalin e dalalin fi ne hidaya ne ala shaukani ya ce a cikin fatuhul kadir hmm. dalilin ala shine ba su da shakka ko zizin gabo yadda ka san zaka shimfida abu ka zauna a kanta haka sun zauna akan shari'a daram dam sun hau ba sa sauka kamar wanda ya hau ra'ayinsa sa baya sauka ba su ma sun hau shari'a ba sa sauka Alahu dan min rabbihim eh kuma humul muflihuna su ne yan aljanna masu rabauta amma su yan dalal fi ne filin zarfiya ne eh sun nise ne a ciki duk abu na kana cikinta to ikonta a kanka ya fi. eh duk abu da in dai kana cikin tana da iko a kanka sama da komai za ta iya nisar da kai za ta iya tafiya da kai amma in kana sama ala ne ala ne to ala din sai ai ala ne <laughs> amin ya rabbal alamin to na ga an nuna lokaci yayi za mu taya akan akan wannan kuma mun zo gaban tsaya wannan daidai kuwa insha Allah gobe daga inna lillahi kafaro zamu kara farawa an Allah yarda amma duk da akwai maganganu da yawa dan ba dole sai mun kawo ta ba na'am ko akwai tambaya eh ka yi mana ko dai shi ne kaɗai amin ya rabba lalamin allah ya tsare ka allah ya kiyaye ka amin menene hukuncin mutum ya rage gashin kansa wani gefe ya bar wani gefe kamar ya bar hong da sauransu duk wanda ka ga ya bar hong ko kuma duk wanda ka ga ya haske kansa wani sashi ya bar wani sashi kar ka raba ɗaya biyu ya tattara kayansa a makarantar annabi ya nuna wa duniya shi baya bukatan wannan koyarwan ya nuna wa duniya shi almajirin shaidani ne annabi ya ce ya kaurace masa waye shi da abun yayi almajirin shaidani ne ai ko da ai bi'an mu a rayuwar na yau da gobe ai kaga shi da kanshi a gidansu no nonsense ne ai duk wanda ka gaya da hon ko a gidansu bai da respect to haka yake alaman kenan nabi ya hana yayi menene okay waye mai rubuta wahayi da aka kashe je ka kanta siratul rasul na Mustapha Murad inda yake jera kutabul wahayi za ka samu sunansa insha Allah farin maki sanar ga yake wa wanda ranar juma'a yake don wasa yi shiru a sanda imam yake hutu ba da laga wa kama kala ma ma'ana laga me ma'ana laga allagu shine kafar yashashen zance zance mafi muni ka faɗa kuma ka rusa ladan azuminka shine ma'ana laga allagu shine yashashen zance na'am Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaikum salam. Bayan da yana tambaya ne, ce aka maka Allah Allah ya kara maka lafiya da imani tambayar shi shi ne ce kamar haka akwai wani mutum ne an ba shi kuɗi ya bar azumi ba zai za ka ba shi ya bar azumi sai ya kalbi kuɗi da aka ce mishi abin da kai haramun ne sai ya ce ya yadda haramun ne zai biya azumi sittin ya matsayin mutumin na musulunci wai dama an gaya masa biyan azumi sittin ya wadatar ne ai azumin sittin abin kafara yake bari mu yi masa magana ta yari da zai iya ganewa yanzu misali a Najeriya idan mutum ya je ya yi sata aka kai shi police station idan mai kaya ya ce ya yafe police za su ce to tun da ka yafe kayanka to shi ya tafi kayanka ba za mu kama shi ba amma dan barna ne a gari kuma bisa barnansa za mu hukunta shi akwai haka ko mutum idan ya yi kisa kai mai wanda kake neman jinin dan uwanka in kake ka yafe za ce to yafiyarka ga dukiyar diya an yafe amma shi mai barna ne a kasa za mu hukunta shi ba haka ne ba to sai nan ma haka ne wannan azumi sittin ma matsayin ka fara wannan hukuncin ne amma kuma laifin da kai tuba mai yana bukatar tukunna don ka musanya dini da kudi ka shiga babin yashtarnu bi yakin lahi thamanan kalila babban siffan munafukai ne za mu kai ga kanta nan gaba insha Allah ta alaka da kai babban laifi wanda kar ka dauka kawai zai wanke kai wallahi ba azu sittin ba ko ɗari shida kai sai wallahi in ka tuba ne wannan mana yace yana bin mazhabin malikiya zai yana bin malikiya yace zai yi ya bi hukuncin wasu mazabin to ikon Allah to mazabin malike mazabin annabi ne ina ga bai gane haka ba ne mazhabin malikiya ba mazhabin annabi ba ne don imamu malik ba annabi ba ne imam malik malami ne kamar sauran malamai kuma ya cika duniya da ilimi yana da daidai yana da kuskure amma daidainsa ya fi yawa haka abu hanifa haka imamun shafi haka ahmad ibn hanbal haka sauran gaba da kaka inda malamin gaskiya ne to imam malik fatawa yake bayarwa sai ya kamfado daga aya ya kamfado daga hadisi sai ya faɗi fahimtansa wani sai amma da yawa fahimtansa haɓe yake faɗi sanda aka samu kuskurensa aka samu na daidai daga waninsa za a bashi uzuri a ajiye a dauki wani shi da kanshi yace kullun minna yaruddu wa yuraddu ko daga cikin cikin mu ana ajiye nashi ana masa ruddi kenan ana ajiye nashi a dauka na wani to lalle idan har gaskiya bayana a wajen wani a hanafiya ko a shafiya ko hambaliya da sauransu idan har gaskiya din ya bayyana daga annabi ne tabbas ya bayyana nan ne malikiyar matake imam mali ya ce inda hadisi ya inganta shine nawa ya ce kai kuma aka ce ga hadisi kace ai ni malikiya a'a wani malikun kenan sai dai wani malikun amma imam ya ce inda hadisi ya inganta nan ne mazhabi na ko da babu a malikiya in akwai hadisi imam mali ya ce nan ne mazhabinsa ko bayan ransa kar ka canza canza masa magana malikiya daban tijaniya daban tijaniya baka canzawa in ka canza ka kafirta Allah amma malikiya yayi za ka canza korai kuwa yanzu ai malikiya shine abin da Imam Malik ya faɗa malikiya ne akwai da Imam Malik bai faɗa ba amma da yawa daga mabiya malamai malikiyan sun faɗa to suna wani abun malikiya ne ku gane wani abu abun da Imam Malik ya faɗa sunan shi malikiya akwai abin da Imam Malik bai masani ba amma da yawa daga malaman da suke mazhabin malikiya sun faɗa sun yadda suna abun kuma malikiya amma a tarika babu haka a tarika abu da shautu jan ya faɗa shine kawai tarika wanda wani ya faɗa ko ijma'i suka yi inda shau bai faɗa ba ba tijaniya bane ba tambayar sa na biyu yana cewa shin wani da jasa ya ko wannan amsa biyu zan bashi amsa biyu zan bashi amsan ahlus sunna da jawahirul ma'ani eh awalu sunna muni ba najasa bane ba duk da a cikin subulus salam sanariya magana mai kyau mai sau akai mani ba najasa bane da mani najasa ne da duk bil adama bai da karama wala kada karramna bai maso ba tunda an yi kara najasa ina karramna a gurin ba najasa bane shi sa in ya taba kayan ma'aiki ana gogewa ana kankarewa ana kuma wankewa ba najasa ba ne mani ba najasa ba ne ana bukata a wanke ana bukata a kankare ana bukata a goge amma har da ma ya kawo magana cewa in dai wannan aka ce to me yasa annabi ya kankare suka ce ai to mani na annabi ne na ma'aiki kuma ba najasa ba ne aka ce idan muka sallama haka eh saduwa ke tsakaninsa da ummu na Aisha na Aisha kuma na jasa ce shi ita ba annabiya bace ita ba annabiya bace amma annabiya kankare kun gane wannan maganar